Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'yan wasan mena afrim sun wuce a wasan kwata final na gasar cin kofin afirka na algeria shekara ta 2023 koyaya magoyan mena suka ji da wannan nasara akwai mu da karin bayani masu hannu da shuni da suka hadu a taron koli karo na uku game da yankin tafkin chadi da ke gudana a yamma sun sanar da ba da tallafi zuwa ga al'ummomin da matsalar tsaro ta shafa sai kuma cikin shirmu na musamman za mu da hankali kan ci gaban tattalin arziki da na jama'a a torodi ta hanyar duniyar noma rani. To madala yanzu ga labar naku daki-daki. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na Mena Aprim sun wuce a wasan kwata na cin kofin kasashen afirka na shan na kasar algeria na shekara ta 2023 wannan nasara ta biyo bayan doke wato lelion endoptable na kasar kamaru da ci ɗaya da nema mu saurari ra'ayin wasu ma'abuta ƙwallon kafa a yau da safe na nan birni mai a cikin rahoton salamatu kadiri Farin ciki ne ya lullube mutum jiya bayan buga kwallon. 'Yan wasa sun yi matukar kokari. Ina ganin abun farin ciki ne ga duka 'yan Nijar ko ya kasance waɗanda suke nan ko kuma waɗanda suka tafi can Algeria domin goya ma 'yan wasan baya. Wasan motsa jiki hanya ce da take fito da sunan ƙasa. Sunan Nijar zai ƙara fitowa fiye da Na ji daɗi sun fitar da sunan ƙasarmu. Sunan ƙasarmu Nijar Nijar ya bayyana sosai an mun yi sa'a ma za ka ga an samu cikin yaran nan 'yan taka leda da wasu kasashe za su ɗauka su su zama ƙwararrun 'yan ƙwallon ƙafa a can kenan mu gode wa Allah. Kamar duka 'yan Nijar gaskiya mun ji daɗin wannan nasara. Muna godiya ga Allah da samun wannan nasara. Muna ƙarfafa musu gwiwa su yi fiye da haka. Bikin ƙasa da ƙasa na dokin iska ɗan filinge da aka fara a ranar Lahadin da ta gabata domin zai ƙare a ranar 29 ga watan Janairu mai zuwa. Ya kasance wata dama ga matan kurfe na bunƙasa kayayyakin gida da samun kuɗin shiga domin biyan buƙatunsu, musarar wasu daga cikinsu a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. Mun kawo man gujiya da ƙulikulin shi. mun kawo mai na dogon yaro shina maganin kuraje na cikin jiki mun kayo lamti. shi ma shina unhwani an ci shi shina unhwanin jiki shina maganin kaikai na jiki kuma an ka shafa ga gashi shina bunƙasa bara mun taho muna bukatar zakwata bada da mun kai ko mu samu unhwani wannan taro dai an gayyace mu masu aikin hannu duka su zaka kowane fanni fanni shi zaka shigwadi abin shi tun da wuri ana gayin shi mun kai tanadi da man gujiya man kwakwa man lamti mun ka ce to bari mu zo mu kawo tun da bara dai mun ji daɗin shi mai bar iri bakwai mun ka kawo mun taho wurin festival abin da ya samu ka taho mun kawo kayan mu a ga ayyukan da muka yi kaga in an ka samu muka ga mutane mutane sun san abin da muka yi nimurukan da muka aiki da su mun aza su kaga kenan mutum in shina bukata shina kiran mu mu kawo mishi Ginin ajiye kayan kiɗa na gargajiya na ƙasa da samansa ya faɗo a lokacin damina an fara ayyukan gyaran sa tun yau da 'yan kwanaki. A cewar daraktan cibiyar CFPM taya wannan gidan tarihi zai kuma kasance wurin ƙira da koyon kayan kiɗan gargajiya. Garba Muhammad Lawali a cikin rahoton Musa Hassan da kuma Asmanu Abubakar. Shekara uku ke gada rufin ɗakin kayan kallo ya rumza. Allah ya kiyaye gimshikin ginin an yi shi ne da laka mai nauyi. A yanzu haka muna nan muna gyaran ɓangarorin da suka rumza da wani salon zamani ta sama ne ake kariyar ginin. Gini ne mai marabbaɗin metar kare ɗari biyar da ke ɗauke da kayan kaɗe-kaɗen gargajiya ɗari da hamsin. Cikinsu akwai waɗanda suka yi shekara ɗari biyu da goma. Akwai kuma takardun waƙe-waƙe da aka rubuta da dama da kuma filmomi na wasannin gargajiya da aka yi a yayin festival da sauransu gwamnati ne ke zuba jarin ɗari bisa ɗari ayyukan sake gyaran yan wasan sun tada jijiyoyin wuya so da dama ma kuma sun yi magana a kai gwamnati shi ba da kayan aiki isassu domin sake wannan ginin a gare mu ba gida ba ne na kallon kaya kaɗai. gida ne na bincike na sanin al'adu da tarihi muna son mu makala wata cibiya wadda za a sarrafa kayan aikin kaɗe-kaɗe na gargajiya da koyar da kiɗa ga matasan da ke so su koyi kaɗe-kaɗe na gargajiya An ba da sanarori da dama da alkawura zuwa ga al'ummomin tafkin Chadi da ke fama da hare-haren Boko Haram. albarkacin babban taron koli na yankin tafkin chadi karo na uku da ya gudana a yamai masu hannu da shuni ya wajaba gare su da su yi aiki tare da kungiyoyin fararen hula na wurin domin ci gaban ayyukansu in ji mara mamudu abdu shugaban haɗakar kungiyoyin fararen hula na yankin tafkin chadi a cikin rahoton muktar hamadu taro ne ya za a yi a fita cikin kuncin tafkin caji da ake tare wannan taro na canza miyau ne ya ya za a yi a sa kuɗi kuma a sha a yi aiki mu yan farar fula muna wakiltar jama'a ne na yankin cadi wannan zauwan da muka yi jama'a da muke wakilta suna jira ne zaman lahiya ya wanzarta suna jira ne abinci ya ishe su suna jira ne su a biya musu bukatun su wannan aiki da manya-manyan kungiyoyi suke ya kamata a sake duba shi a sa kuɗi da yawa amma kuma a yi aiki da kungiyoyi na ƙasa kungiyoyi na ƙasa wanda su suka san ciwon su su suka san ina ne mutane suke da matsala a zargin cewa ai kungiyoyi na gida in an basu kuɗi ba su aiwatar da shi ba yanzu kungiyoyi na farar hula ko kungiyoyi proje da ONG na gida su ma kansu ya waye suna da foro na kirki cewa in an basu kuɗi za su aikata shi cikin ka'ida A Ningimi farashin gas na girki ya karu da kashi biyu daga jika biyu da rabi zuwa jika biyar butalin gaza mai ɗaukar kilogram shida. yanzu haka ana fuskantar karancin wannan makamashi maza da mata na cincirin a cibiyar kamfanin samar da gas din a game da haka abdullahi maina ya haɗu da wasu daga cikinsu. ga munan dai mun zo siyan gas gas ya yi tsada kwata-kwata gas bai samuwa kawai dai a sha sha'ani muna sayan shi shika biyu da rabi yanzu gashi nan gas ya koma shika biyar wani talakan ai bai ya iya siya ba samun shi ake ba ana shan wahala sosai wallahi ko mun so ko mun ki dole ne za mu koma dafa abinci da gawayi ko da ice gaskiya yanzu gas ya yanke a gegi mai kwata-kwata dan mun dade ba mu gama gas ba wanda wasu suna turawa ma difa ma ba sa samu saboda haka yanzu mata sun koma amfani da itatuwa da gawayi kawai da saura hakan kuma yana gurbata muhalli yanzu masana suna cewa kiran da nake wa gwamnati a san hanyar da za bi a wa mata wahala Gas ya zama abin da ya zama yanzu a garin gege mai gaskiya muna shan wahala saboda mun saba aiki da shi yanzu gashi ne yayi tsada saka neme shi ma ka rasa sai dai bamu san ba ko da za mu aika mu sabtu kuma gashi na a can in ma kana da kuɗin ma kan nima ma ka rasa gaskiya ya kamata ka mana ɗauki tallafa mata masu kamfanoni domin wani tattalin arziki na kowa da karko shine taken wani horo da ke gudana a cibiyar don Amurka CCA da ke nan birnin Yamai. Sahabi Mari wata matashiyar mace mai kamfani ta yi wa Rafika a tayar ƙarin bayani game da alfanun wannan horo. Ni matashiyar 'yar ce, ina sake sarrafa bidinna, ina mai da su gurin sa fulawa. da su albai da kayan ado da na sa kwanoni da sauransu kuma ina wasu 'yan sana'o'i da nake samun na kashewa ina ɗaukan wannan horon ne don in ƙara samun ilimi kan ayyukan da nake yi wannan horon wata dama ce a gare mu don mu ƙara samun ilimi kan kasuwanci da yadda za mu tafiyar da kasuwancinmu da matsalolin da za mu fuskanta zuwa gaba da kuma hanyoyin samun mafita wannan wata dama ce a gare mu ta ƙara fahimtar al'amuran kasuwanci zuwa gaba gaskiya wannan horon ya yi daidai tunda tuni ina cikin kasuwancin kawai zan mai da hankali ne don in san me ke jira na nan gaba Kamfanin shawarar dabbobi da aka fara a ranar 16 ga watan Disamban shekara ta 2022 na cigaba a jihar Madawa sai dai wasu matsaloli sun bayyana da ke hana ci gaban kamfan a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Dr. Saidu Alzuma likitan dabbobi na yankin Madawa a cikin rahoton Hamza Nomau. Euh, an fara aiki yanzu haka muna kashe 40 cikin 100 na yin shashawa ga dabbobi muna iya cewa komai yana tafiya daidai sai dai 'yar matsalar da ba a rasa ba na katsewar maganin shaushawar raƙuma da har yanzu ba a kawo muna maganin ba. Bayan wannan muna da ɗan janyewar waɗansu makiyaya akan yi wa su shaida amma tare da wayar da kawuna an ciwo kan wannan matsala abin da ya shafi yankin da akwai rashin tsaro tsaro musamman a yankin bangi da ke iyaka da najeriya har yanzu ba mu fara shaushawa ba a can saboda muna nan muna nazarin ganin cewa an yi wa dabbobin waɗannan mutanen shaushawa personnes qui sont exposées Wata haɗakar jauhin Junju da Gaya ta garana kuma tana kunshe da ƙananan hukumomi guda tara na jauhin biyu. An kafa ta ne a ranar jiya a burinta shine ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙananan hukumomin wajen tattara haraji da kula da hanyoyin karkara. Garba Nuhu magajin garin Junju kuma shugaban haɗakar ya yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. kwamitin nan tara za mu aiki hannu da hannu domin mu ceto waɗannan kumin tara namu sittu wajen fannin hanyoyi da mun ka samu kwasu hannu da shuni sun kai muna shi tun alif dubu biyu da ɗaya to wannan hanyoyin yau sun taɓarɓare kenan koko da za mu yi tare da masu hannu na shuni mu ga abin da za a yi domin a gani menene namu kokari menene za mu yi da sa kuɗi su shigo akwai get akwai kasuwoyi akwai komi yau kilomita guda na laterit na jan gargari wannan yana kai kusan miliyan 20 yau cikin kominikin mu ma duka na Nijar in ba waɗanda a wajen zinariya ba ko wajen mai babu wacce komini za ta iya kilomita ɗaya ko biyu cikin kuɗinta. al'umman mu suna son hanyoyi kenan ya za su samu hanya na gari kenan sai kowa ya kawo tashi gudunmuwa kowa ya kawo abin da ya kamata a sa cikin wannan asusu namu na antant sannan ne masu hannu da suni za su tallafa muna hanyoyin nan namu mu gyara su To sai rahoton mu na musamman a cikin jihar Torodi yankin Tilaberi noman rani ya samu karbuwa daga wajen mata da maza domin yaƙi da talauci da kuma rashin damuna mai kyau da ake fuskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan. Baya-bayan nan wato ƙungiyar mata ta Allah Wadu Jam ta Kabage da ke kunshe da mambobi hudu ta zama misali. Bubakar Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Matan nan hamsin da hudu mambobin kungiyar mata Allawaddu Jam ta Kobaje na aiki cikin wani lambu da aka ba su suna noman zogale da kuma albasa. Albarkacin wannan aikin wannan matan na samun abin biyan bukatunsu kamar biyan karatun yaransu kuma suna samun ajiye 'yan kudade har ma su sai dabbobi. Hadiza Ahmadu shugabar kungiyar. kinmu na da gandarin da muke noman zogale da albasa a kai. Komi yana tahiya daidai muna sai da buhun na zogale jika shida da rabi har jika goma na sefa muna ajiye albasar ɗan lokaci a jajibirin sallar layya muna sai da buhun na albasa jika talatin da biyar na sefa a kwabage ta hanyar wannan sana'ar muna sayan kayan karatun makaranta na mu muna samun 'yan kuɗaɗen da muke biyan ƙananan mu wani bi ma har ma awakai da shanu muke mu hamsin da biyar ne ke noman wannan gandarin yau shekaru hudu kenan. Mazan karkarar su kuma suna noman kayan ɗanye na lambu da suke saidawa a wurin ko kuma a yame a cewar Amadu Belko ɗaya daga manoman noman rani na taimakawa al'ummomin ga kokowa sosai kan matsalar cimaka da ta faru dangance da saɓanin damana. Ina noma albasa tumatiri shu, amma yanzu tumatiri kaɗai ne nake shukawa da kuma shu. Muna samu sosai, muna sayar da kayanmu a kobage da yamai. Muna amfani da kayan don buƙatar iyalinmu. Wannan noman ranin yana yaƙi da fatara da kuma ƙarancin abinci. Da yake a shekarun baya-bayan nan noman damina bai biyan buƙatar manoma. Alhali noman rani yana ba mu damar mu ciyar da iyalinmu tsawon watanni tara. A cikin wannan haraka wasu daga cikinmu sun samu sauke farali zuwa Makka. Wasu mutanen na amfana da sakamakon noman ranin cewa da masu saye da saidawar kayan ɗanye suna kuma cin riba ga wannan kasuwancin wasu su sun samu yin zuba jari. burema Sadu mai saida kayan ɗanye. Ba ma nomawa amma muna sayan ɗanyun kayan daga wajen masu noma su tumatiri, albasa, tattasai da ɗanyen tanka sai mu je mu saida. Wannan sana'a muna samu a cikinta wasu a cike suka yi aure wasu sun sayi motoci To duka da haka muka zo ƙarshen labar namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Hasumi Guruza wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.